abu na farko da za ka yi shine za ka shiga google play store a nan kamar yadda kuke gani ga google play store nan na kewaye na shiga ina shiga sai in rubuta google keep kun gan shi nan gashi nan na rubuta google keep a nan yauwa kun ga application din da muke nema gashi nan ya fito yauwa kun gan shi nan gashi nan google keep mu mun riga mun yi downloading dinsa so gashi nan abin da za ku gane shi mutum 159 sun sharhi a kansa kuma kamar yadda kuke gani mutum miliyan 500 ne suka yi downloading din application din kuma kowa zai iya amfani da shi gashi nan yadda yake yanayinsa da sauransu so bari mu nuna muku Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barka da zuwa Usman Fasaha TV. Um, insha Allah bidiyon mu yau za mu muku bidiyo ne akan wani application mai matukar amfani wanda kowa ya kamata ya mallake shi ya sa shi a sa kuma ya dinga amfani da shi ko babba ko yaro ko ma wane ne. So application ɗin ba tare da bata lokaci ba gashi nan na kewaye shi sunansa Keep Note. yawwa shi na shigo cikinsa shi wannan application da kuke gani a takaici amfanin shi ga kowa shine maimakon amfanin shi shine za ka iya rubuta duk abin da kake so maimakon da a zamanin da kafin mu samu ci gaba duk rubutun da za mu sai dai mu ɗauko littafi mu rubuta mu ajiye da sauransu so kamar yadda kuke gani gashi nan abubuwa ne da dama a cikin wannan application wanda na rubuta kuma ɗaya daga cikin amfanin wannan application idan ka tashi misali za ka si wani abu za ka tafi wani guri ka siyo kai kai ya ko wani abu kai za ka buɗe application ɗin ka rubuta ka latsa wasu ka rubutun da za ka yi a huce in ka je kasuwa kawai ka duba ta cikin waya ka kaza da kaza nake so kawai ka siya ba sai ka rubuta a takarda ka tafi kana yawon da takarda da biro ba sannan kuma babban amfanin shi wannan application din za ka iya rubuta komai naka komai naka na sirri abinda muke nufi za ka iya rubuta misali abin da ya shafi rayuwarka misali idan kai ɗalibi ne za ka iya ɗauko duka takardunka na karatu wanda ka yi za ka iya ɗaukar hotunansu ka saka a ciki da bayanansu da komai ka adana sannan in ma mutum ne ɗan kasuwa zai iya ɗebo hoton kadarorin shi da abubuwan da ya mallaka da lissafe-lissafensa na kasuwancinsa duk ya saka a cikin application ɗin a cikin wayarsa ya ajiye su amfanin su ko da wa'ancan takardun Allah ya kiyaye gobara ko wani abin ya faru sun kone shi dai bai rasa komai ba komai nashi yana nan kuma babban amfanin wannan application din duk abin da ka rubuta a cikinsa ka ajiye matukar ka sa email ɗinka lokacin da ka buɗe application ɗinka register da email ɗinka to ko bayan wannan wayar da kuke ganin rubucin da yake ciki idan ka je wata wayar ma ka sa email ɗinka da password a cikin application ɗin za ga duk rubutunka da ka yi za ka ga sun dawo za ka gansu a cikin wannan wayar ma'ana ko da misali wayan mutum ta bata ko wani abu so bai zai rasa komai nasa na bayanansa ba so wannan application gaskiya yana da matukar amfani so wannan shine amfanin application din a takaice ba tare da bata lokaci ba wurin mu nuna muku yadda ake amfani da shi farko wannan shine wannan da kuke gani ita ce fuska application din idan za ka yi rubutu ma'ana idan ka shigo application din za ka yi sabon rubutu za ka zo nan gurin da ya nuna alamun plus shi nan kuna gani na sa da kibiya so sai in latsa ina latsawa nan gurin za ka sa ainihin gundarin title ma'ana sunan rubutunka misali za ka iya sa takaddun makaranta ta takardun makaranta. nan misali takardun makaranta ka gani nan misali idan misali ka zo nan akwai abubuwa da dama da za ka iya sa farko dai tun da takardu za ka sa za ka zo nan gurin da yake da alamun plus gashi nan na kewaye gurin sai kawai ka latsa shi kana latsawa ga guri nan da aka sa alamar hoto idan misali takaddun ba ka ɗau hotonsa a cikin wayarka ba kana so yanzu ne ka ɗauka ka ɗora kawai sai ka latsa zaɓi na farko ɗin nan kana latsa za ka ga ya tafi ya buɗe kyamararka kamar yadda kuke gani a nan so yana buɗe kyamararka kamar haka shikenan shikenan za ka ɗau hoton idan kuma hoton yana cikin yana cikin memorin wayarka ne ko yana kan wayarka kawai za ka danna add picture misali kamar haka kuna gani ga hotuna nan za su fito kawai misali in ɗau wannan kawai na ɗaukarsa misali za ku gani ga shi nan hoton yanzu kun ga kamar wannan hoton na ɗauko shi na wani yaro misali na saka kuna gani misali kamar wannan hoton gashi nan na yaro ne a sa misali bayanan da zan a kansa ne ko kuma takardun makarantar ne zan sa misali wannan shine kaza da kaza duk mutum ya rubutunsa a kai sannan abu na gaba idan ka kuma dawo gurin da aka sa plus din nan idan ka danna shi za ka iya drawing idan ka zaɓi nan za ka iya zana duk abin da za ka zana ma'ana nan gurin ga wani guri na an sa drawing so bari mu latsa ku gani mu nuna muku kun gani misali duk abin da mutum yake so zai iya zanawa a cikin nan a wannan shi kuma abin kamar yadda kuke gani mutum zai iya zana abin da zai zana ya goge misali zai iya gogewa ko ya yi zanensa da sauransu idan zane zai yi kun gani sannan again har ila yau idan ka kuma danna alama plus din nan nan gefen akwai guri gashi nan nan gurin recording ne ma'ana a cikin contact ɗin ma'ana a cikin rubutunka idan za ka yi idan kana gaba ka da lokacin da za ka yi rubutu in abin yana da yawa kawai za ka iya yin recording ka latsa gurin recording kawai ka ce wannan shine kaza da kaza da kaza da kaza da kaza nawa ko kuma wannan shine yarjejeniya tsakanin kaza da kaza da muka na kasuwanci ko kuma wannan shine bayanin wannan takarda ta wata ilimi da sauransu duk ma ko me za ka rubuta ka rubuta so wannan shine sai kuma abu na gaba ga wannan kuna gani na ƙarshen na an sa an sa tick box kun gani za ku gama nan a nan gurin ga wani guri nan inda na kewaye dinnan an yi alamar ɗan gida da alamar good so idan ka latsa bari mu latsa ku gani shi amfani wannan abu. shi amfani wannan abu, misali idan misali siyayya za ka yi ka tafi kasuwa ko wani guri misali yanzu zan sai abu misali zan siyo misali sukari sukari misali sukari misali da kuma misali a ce gishiri so amfanin wannan abun idan na je misali inda zan siya ina siya idan na gama rubutu na kun nan gashi ya fito ko to za ku gani yanzu idan na zo na latsa nan gurin dan wannan box din yan wannan akwatin za ku gani kun gani yanzu nan kun ga ya nuna mana ya yi alamar layi ya yi alamar layi a tsaye a gurin da aka rubuta sukari din sannan ya yi tik kuma za ku ga ya sauke shi daga wannan jerin kun gani so amfanin wannan shine idan ka je misali za ka wani abin kana yin tikin kana dannawa to kana nufin ka sai abin ne yanzu ka mallaki abin sai kuma abu na gaba misali maimakon a zamanin da kafin mu samu ci gaba na wannan technology mutum idan ya je kasuwa ko ya je wani gurin ya sai abu zai tafi da takarda da biro ne idan ya sai abin sai ya dauko takarda ya yi alama good ya siya sai kuma ya yi kuma yin gaba ya tafi neman wasu to wannan kawai cikin wayar ka abu mai sauki zaka latsa ka nuna ka siya abin ka bar shi ba ruwanka da matsalar wani matsala a huce sai kuma abu na gaba da nake so nuna muku misali yanzu a misali yanzu idan ka yi rubutu yanzu kuna gani misali ga mu da rubutu misali gamu da rubutu wannan rubutu ɗaya wannan na biyu wannan na uku ga wani na hudu ga na biyar misali kuna gani so idan ka gane to akwai wani dabara da zaka idan ka zo kan dukkan rubutun da kai misali ɗau wannan sai ka ɗan danne shi idan ka danne shi a saman nan ga wani guri nan ya nuno alamar kala sai ka zaɓi kala ma'ana ka canja masu kala wannan ma sai ka kuma danne shi shi ma ka zaɓen makala amfanin yin wa'annan kalolin na farko gurin abin zai yi kyau na farko gurin rubutun zai yi kyau sannan kuma kana shigowa da ka ga rubutu wanda yake da kala kaza kawai ka san me kake nufi rubutu ne wanda ya shafi kaza naka kana ganin kaza na kaza ne kaza na kaza ne ba tare da ka sha wahala ba kenan kun gani yanzu kun gani yanzu a haka yadda kuke gani za ku ga rubutun ya fi kyau kana kalla kuna ganin wannan kawai rubutu ne wanda ya shafi misali ilimi misali muhimman sirrika an sa nan title ma'ana sunan rubutun nan an sa muhimman sirrika a nan an zo an sa ilimi a na farko a na biyu na farko an sa ilimi na biyu an sa aiki da ilimi na uku an sa koyar da ilimi misali kenan so kaga kana ganin wannan ka ganin ilimi ne sai kuma abu na gaba misali yanzu idan ka zo ka yi rubutu tunda misali idan kai ma'abocin rubutu ne da abubuwa da dama so idan ka zo kuma ka tsinci kanka ka yi rubutu da yawa kana so misali abin da ya shafi ilimi kai ma group ma'ana ka haɗe shi a guri ɗaya sai ka zo ka latsa nan gurin kana latsa nan gurin sai ka zo gurin da aka sa level. kana latsawa sai ka yi filda misali ka sa ilimi ilimi kana sa ilimi to amfanin level din nan idan ka zo nan wannan gurin da kai rubutun ilimi din nan ka danne shi bari mu danne ku ga abin da muke nufi kun ga mun danne ga wani abu nan ya fito wannan abin sai ka latsa kana latsawa ga level ɗinka nan na ilimi ma'ana duk rubutun da kai ya shafi ilimi sai ka zo nan sai ka danna sai ka zo nan ka nuna alamun good kuna kana sa good shikenan sai ka danna nan back din nan sai ka danna back din nan kana latsa back shikenan duk rubutun sai idan kana so ka nemi abin misali in rubutun suna da yawa kawai kana shigowa cikin application ɗin sai ka zo nan gurin kana latsawa ga wani guri na an sa level kuna ganin level ɗin ga guri an sa ilimi ga kasuwanci to idan misali kana neman na ilimin kawai sai ka latsa kun gani a nan ya rubuto mana rubutu guda ɗaya wanda yake na ilimi ne to duk in ka yi rubutu da yawa in sun kai guda dubu a iya wannan filda ta level da ake cewa da yake kamar filda a nan za ka ga wannan sai kuma abu na gaba mafi matuƙar muhimmanci shine misali za ka iya kuma mai da shi ya duhu misali idan ka shigo gurin settings misali idan ka zo nan ka latsa nan gurin kana latsa nan gurin sai ka shiga gurin da aka sa settings kana latsa settings sai ka latsa gurin da aka sa theme kana latsa sim sai kawai ka zaɓi dark kuna gani za ku ga yanzu rubutun kun ga ya canja ya dawo ya yi kyau komai gashi nan kuna gani ya fito tartar inda daddare ne in kuma da rana ne kawai sai ka kuma latsa ka zo gurin settings kawai ka shiga ka mai da shi light kenan ya da farin haske sai abu mafi matukar amfani shine nan gurin ga wani guri na na kewaye idan ka latsa shi a gurin zaka sa email address ɗinka idan ka sa email address ɗinka babban amfaninsa shine har abada duk rubutun da kai to matukar email ɗinka yana jiki duk rubutun da kai zai tafi cikin email address ɗinka kina gmail account ɗinka to don haka ba abin da za ka rasa ko da ka canja waya ta fi guda goma ko ma ko guda nawa ka canja waya kana sa email ɗinka ka shiga application ɗin duk rubutun da kai za ka gani so kusan wannan shine ina fatan application ɗin nan da wannan bayani da na yi muku a ɗan takaice ya ƙayatar da ku kar ku manta da mana subscribe da sharing ɗin bidiyon nan na gode naku usman fasaha sai mun haɗu a bidiyo na gaba mu huta lafiya